What. السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخواني المسلمين yau ranar biyar ga watan jumadal ula alif ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya ranar lahadi kuma sha hudu ga watan biyu huzairan a februari afuwan shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci na unguwar dala da ke cikin ƙwaryar birnin kano a najeriya mun haɗu domin wato ainihin shi gaba da tafiyar alƙur'ani mai girma da bayani na ma'anonin ayoyinsa wanda muka a satin da ya wuce wannan masallaci na alaji a sabon kuɗi kamar yadda ake cewa masallaci to idan ba da ya wuce mun yi mukaddima ta suratul furqan wadda ita ce sura ta ashirin da biyar ko alkur'ani a cikin surar alkur'ani bisa tsari na al al-usmani wadda ita ce surar da ke bin suratul namli suratul shu'ara ita kuma take bin a cikinta ake tarar da izufin wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira wanda idan ka taho daga wannan izifi in daga sama ka taho bayan ka bar izu talatin wanda shi ne ƙala sai ƙaha talatin da ɗaya sai anbiya 32 sai hajji 33 sai kuma وقال الذين آتي يا الذين هم لا تتبعوا خطوات الشيطان 34 sai shi kuma na 35 mun ce amma a jerin sauka ta sauka bayan surar yasin surar fatir kuma ta sauka bayan ta to a cikin darussa da muka lissafa guda goma sha uku yau insha Allah za mu fara da darasi na farko shine bayani akan saukar alkur'ani mai girma da kuma ka'aikatar Allah da wahadaniyarsa yanzu malam zai karanto mana insha Allah malam Muhammad Sani ayoyi kun farko wanda su ne suka kunshi darasi na farko بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وبنجي سبحانه وتعالى شيء بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إمام آه، جلال الدين السيوطي الله يجعل رحمه كما يدعو أن شيني karshen da shi ya karba bayan jalaluddin muhalli ya tsaya a inji talatin ya ce tabaraka ai ta'ala hakika ya ɗaukaka ya yi sama darajarsa ta bukata kamar ka ce waye wannan allazi nazzala alqur'ana wanda shine ya saukar da alqur'an jalaluddin ya ce ai alqur'an abin da ake nufi da alqur'an shine alqur'ani li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil saboda shi alkur'ani raba gardama ne ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya kamar ka ce dai tabarakan lalli nazzar alkur'an wannan da ya saukar da raba gardama alkur'ani ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya ya ɗaukaka kuma ya bunƙasa wani ƙur'ani ne kuma akan wa aka saukar ala abdihi shine ce ai muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda ya saukar da qur'ani raba gardama akan bawansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam liyakuna domin shi annabi muhammadu din ta sama ya kasance lil alamina ay lil insi wal jinni malaika domin ya zanto ga wa'anda suke ba Allah ba ba kuwa mala'iku ba su ne yan alam kenan ya zama naziran ay mukhawifan min azabillah ya zama mai tsoratar da su biran fushin Allah da kuma azabarsa allazi lahu mulku samawati wal ard shine wanda yake mulkin sammai da kasai gaba ɗaya na sani, duk wanda ka gani da mulki Allah ne ya san masa a cikin mulkinsa wanda ka ga ya fanti da wani abu na sarauta ko na jagoranci a sama ko a ƙasa to Allah ne cikin falalarsa ya 'yan masa walam yattakhid waladan kuma bai taɓa kan wani ɗa domin ba shi da matar da za ta haifa masa shi kuma bai taɓa ɗauka a cikin 'ya'yan mutane ba dan kaka ce an ce walam wadan ka a ce walam bai taɓa haifar ɗa ba sai wani ya ce to ai ya karɓi na wasu ya bai da shi ɗansa ya yi tabari walam yattakhid waladan bai taɓa haihuwa ba kuma bai taɓa ɗaukar wani ya zama ɗansa ba walam ya lahu sharikun kuma ba shi da wani abokin tarayya fil mulki a mulki da zai dinga taimaka masa a sai shine darakta mai kula da bangare kaza shine wanda zai rike bangare kaza Allah ba shi da shi wa khalaqa kulla shay'in kuma shine ya halicci komai da kashin duka wani abin da ba Allah ba Allah ne ya halicce shi shine Jalaluddin Suyuti yace ai min sha'nihi an yakhluq madama a cikin girman sa ne a ce ya halicci komai din qaddarahu taqdira ay sawahu taswiya duk abin da ya halitta sai kaga ya gwada shi yayi shi kima kima babu yadda za a yi mutum amma kuma sai a bashi wasu abubuwa ba na yanzu bature ya ga damar ya yi maka mota sai maka jeep highlander babba toyota amma sai a ce cire injin highlander din sai a sa mata injin toyota corolla kuma ta ci gaba da tafiya hmm. to shi kuma Allah duka abin da kaga yayi yayi shi ne da irin kamannin ka a haka ba taɓa yin wani mutum mai kan karnuka ba ko kuma a yi wani kare mai irin zuciyar mutane rabin sa kare rabin sa mutum ko riba babban kifi da ake faɗa ta tsuniya ce ta bahaushe rabin ki mutum rabin ki kifi wayan ta zuciya sai ta zuro je ta yanka a amaliya ba haka ake cewa ba qaddarahu taqdira ay sawahu tashriyatan komai Allah subhanahu wataala ya yi shi daidai kima wattakhadhu ay al-kuffar su kafirai sai suka riki alihatan ababen bauta min dunihi koma bayan Allah ay min dunillahi suka riki alihatan wa'yansu daban suke bautawa suka kyala wanda ya yi wa'yannan halittun baki ɗaya. suyuti ya ce hiyal asnamu su ne gumaka dan zalunci shi aka ƙetar Allah a madadin a bashi girmansa a mutunta shi a masa biyayya a tsara masa a sallama masa a matsayinsa na waɗanda ya waɗannan abubuwan su sultana ala asihi kuma ja'alahu yakuna naziran sannan kuma khalaqa kulla kaifi. qaddarahu taqdira amma sai aka tafi wajen waɗanda ba su iya yin ko ɗaya daga cikin waɗannan ba ake bauta musu la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun bal ma su a halittarsu akai wanda aka halitta kuma ai bai tantance a bauta masa ba wa hum yukhlaqun su aka halitta wala yamlikuna li anfusihim darran kuma an halitta su ma amma duk da aka ba a ba su damar su komai ba domin ba sa iya mallakar cutarwa li anfusihim akan kin kansu ai abu, ma'ana in cutar ta taso ba za su iya tunkuɗe ta ba wala nafa'an ba kuma za su iya ganin wani amfani ta alati da su janyo shi kansu ba sai abin da Allah ya ga dama zai same su wala yamlikuna mautan mu ba sa mallakar mutuwa bare in baka yi musu bauta ba su kashe ka wala hayatan ba sa mallakar rayuwa ballantana su ce za su tsaye da kai a duniya ba za ka mutu ba shine ce ai imatatan li ahadin wa ihya'an li ahadin wala nushura kuma ba su ne za su tashe ka ba in ka mutu ba wani wanda aka samu har zuwa yanzu wanda mutum ya mutu muris ya tashe shi kuma shi din ne sai dai a makar fa'ido hmm. wannan sune ayoyi guda uku wanda idan muka ji su a taƙaice za mu ga suna yi mana bayanin saukar da alkur'ani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, da kuma bayanin kaɗaikaka tasa ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda malam yanzu ya ainihin karanta mana al-imam abu muhammad ibn jarir al-tabari Allah ya tsada da rahama wanda ya rubuta shekara ta uku. da goma a cikin littafin sa a jami'ul bayan fi tawil al-qur'an juz'i na goma sha tara shafi na ɗari biyu da talatin da uku a taba'ar mu'assasatul risala ta hakikin ahmad shakir yake cewa ya qulu tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa tabarakan ladhi nazzala fasla bayna al-haqqi wal batil wannan da ya saukar da raba gardama littafin da yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ya gwada maka cewa hanyar nan in ka bi ta fata ce wannan shi in ka bi ta shari'a wannan gaibi ne ba daidai ne wannan ne daidai to wanda ya saukar da wannan littafi ya isa ya bunƙasa kuma alheransa sun yawaita yace abinda Allah yake nufi kenan faslan ba'da faslin qur'ani yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya daki daki wa suratan ba'da sura daga wannan sura in an gama kuma a sake taso magana a wata sura to wannan qur'ani raba gardama Allah ya saukar da shi ne ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam li yakuna Muhammadun li jami'il jinni wal insi domin shi annabi Muhammadin ya kasance dangane da daukacin mutane da aljanna alladina ba'atha Allahu ilaihim wanda Allah ya aiko shi zuwa gare su don ya zama da'iyan ilaihi yana kira zuwa ku zo ku so Allah ku bauta masa hikimar saukar da Qur'ani kenan ya zama naziran mai gargadi ai munziran yunziruhum iqaba iqaba ya zama mai gargadin su yana tsoratar da su da tsawatar da su kada uba ta Allah ta faɗa kan su wa yukhawifuhum azabahu yana tsoratar da su azabar Allah wa illam yuwahhiduhu yana kuma gaya musu cewa a in lam yuwahhiduhu idan su ainihin kadaita Allah shi kadai ba su bauta masa shi kadai walam yukhlisu lahu ibada kuma idan su wato tsaya tsakanin su da shi kadai suka bauta masa ba wa yakhluqu kulla ma dunahu min al-alihati wal kuma sa'an nan basu yi ko kuma ba su yi ba su yi watsi da dukkan abin da yake ba Allah subhanahu wata'ala ba na daga gumaka da abubuwan da aka faɗa ake bauta wasu azaba za ta faru a gare su hmm. wannan shine abin da ibnu jarir ya bayar a takaice na fassara aya ta farko تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا idan ka ɗauki ayar za a ga akwai lafazin tabaraka akwai allazi nazzala alqur'ana akwai alkur'an ita kanta akwai kuma al'alamina akwai kuma nazira to wannan duka malaman tafsiri sun yi tun tundira akan waɗannan lafazuzzukan ta ko ina kowane malami zai ɗauke ta da irin abin da Allah ya hore masa na baiwa ta ilimi ya yi bayani don mutane su fahimta idan muka ɗau lafazin tabaraka alawu mani tafa'ala sai mu tarar da al-Imam al-Qurtubi Allah ya ji da rahama Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar Shamsuddin al-Qurtubi al ansari Allah ya kansa da rahama a cikin tafsirin sa al-Jami' li al-Qur'an wanda muka san da tafsirin Qurtubi a juz'in na farko shafi na 100 da shafi na a afwan a juz'insa na goma sha uku shafi na ɗaya imam al-qurtubi ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da ɗaya yake cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala tabarakan lazi nazzala al-qur'an yace tabaraka dinnan uktulifa fi ma'anahu ba tun yau ba malamai sun karu juna ilimi sun yi saɓani wajen faɗan me ake nufi da tabaraka qala al-farra sai yace farko babban malamin nan Abu Zakariya ya ibn Ziyad ibn Abdullahi ibn Mansur a akwan ibn Mansur ad-Dailami wanda aka sani da alfarra farra bi tasdid ra haka bi alfarra. Alfarra wanda ya shekara ta 207 a cikin littafin sa ma'anin Qur'an wanda shi alfarra farra yana littafi na ma'anin Qur'an wanda an buga shi kuma littafi ne mai matukar kyau da amfani yana bibiyar kalmomin alkur'ani yana faɗar ma'anarsu tunda su malamai ne na lura da suka fa'idantu da lura suka fassara alkur'ani to shi ma gaba da ta sai na ɗansu daga malaminsa alfarra kalan farra yake alfarra yake cewa wanda in ana maganar larabci su ne larabci sai ce faɗin in ka ji an ce tabaraka ai taqaddasa taqaddasa kuma ma'ana ya tsarkaka ya fi ƙarfin a haɗa shi da abin da bai dace don haka kenan a bisa tafsirin farra ubangijin da ya saukar da alƙur'ani raba gardama akan kan bawansa annabi muhammadu ya fi ƙarfin dukkan wata tawaya saboda haka idan mushrikai da 'yan bid'a da arna sun haɗu suna cewa allah yana mantuwa kamar yadda yahudawa da yan shi'a suke cewa Allah yakan yi abu kuma daga baya sai ya manta izo canja albada to wannan abun kafin ma su faɗa ta na Allah ya gaya mana cewa tabaraka shi ya tsarkaka gaburan wannan tawaya an gane ko sai shi farra yake cewa da kalmar tabaraka da takaddasa dukan su wahidu wa huma lil azamati kuma duka sallaka da an yi amfani da taqaddasa ko ta baraka ana so a jirmama wanda aka sifanta da su inji imam al-qurtubi na kalto imam ah, al-farra sannan in ka koma cikin tafsirin a ah, ma'anin qur'an nan na al-farra kamar da ya muku matabu ne zaka samu wannan magana a karkashin tafsirin sa na suratul ah, furqan sannan yace wa qala az sai na kalto imamu zajjaj shine ibrahim ibn sari ibn sahal abu ishaq zajjaj wanda ya shekara ta ɗari uku da goma sha ɗaya yana ɗaya daga cikin mutanen da suka rayu a ƙarnin da a shekarar su aka yi asara da yawa domin a wannan shekarar mutane da yawa sun rasu shi ɗin ya rasu sa'an nan al'imam ibn kuzaima shi ma ya rasu a wannan shekara sannan al ahmad ibn Fahim, albarda in shi ma a shekarar duka suka rasu tare da sauran malamai dai da yawa da suka kowa cikin al'ilam da waqiyat al-ayam na imam alam na zahabi za gani Da shi ma yana da littafi ma'anin qur'an wa i'rabuhu shi ma an buga shi cikin mujalladi biyar alam al-kutub daru alam kutub ta bai suka ya shi a 1988 da taqiqin Abdul Jalil abdu shibli to a cikin in ka koma cikin tafsirin zuljatin za ka samu wannan magana amma na na ta hanyar qurtubi na ganta a cikin azzajjar din amma dai marja'i na nan anan imam al-qurtubi ne to shi imam al-qurtubi yace wa qala az imam ibrahim ibn sari az yake cewa tabaraka da kaji Allah ya faɗa a nan da rago wurare shida a cikin alqur'ani da kuma sauran gurare biyu fa tabaraka ga baki ɗayan su alawar ne tafa'ala ne min albaraka asali da kalmar albarka ce kamar yadda zaka ce ala san barka Allah yayi albarka to in ka san ma'anar albarka to ka san ma'anar tabaraka sai ce wa ma'anar barka ita kuma ba albarkar nan da mutum yayi aure ko an masa haihuwa ko kuma idan an kalle ka an ce kai amma ka kai kai kyau ka ce tubarkalla din nan to ma'anarta shine ai alkasaratu min kulli dhi khair yawan dukkan ko kuma alkasaratu yawa ya kulkulo maka da ko kuma duka abin da yake da alheri da yawa shine za a ce an samu albarka a cikinsa. Wakila wakila ce an ce kuma tabaraka ɗin tana nufin ta'ala kamar yadda imamu suyuti ya faɗa a cikin jalalain da muka karanta ina jin kun duba cikin ƙananan tafsirai za ku ga yawanci haka suke wanda suke iya muku ranar ta suke kawo guda ɗaya wakila ya ce an ce kuma ta'ala a ba'uku kirari ne ake wa Allah da aka ce tabarakan lazi biyadihi tabarakan lazi nazzala allazi nazzala wannan da ya saukar da al-qur'ani tabaraka kyaututtukan suna da yawa ko kuma sun ɗaukaka wanda kowace ma'ana ɗaya daga cikin ma'anar za ga Allah ya tantance ta sauraka lokacin da kake karanta faɗin Allah ta baraka din sai ka dinga jiyowa a cikin zuciyarka Imam al-Qurtubi ce wakila amma wasu malaman kuma sun ce in an ce tabaraka ana nufin dama wa sabata ya daɗe kuma ya tabbata kamar dai Allah yana wa kansa kira ne cewa tabaraka allazi nazzala alquran wannan da ya saukar da alqurani akan bawansa annabi muhammadu ya dade kuma ya ci gaba da zama ya tabbata kamar yadda ya tsara wa kansa kaga shi ma jinjina ce ga Allah da kuma ya da kirari ah, Muhammad al-Amin al Allah ya kansa da rahama a cikin Abwaul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an karkashin tafsirin wannan aya shima ya nakalto magana Qurtubi kai sai cewa wal abhar fi ma'ana tabaraka amma ni a ganina duka ma'aji sakani in muka kalli kalmar abin da ya fi fitowa fili in kana so ka yi mutane tafsirin da za su gane ko in kana so ka karanta ka fahimta ka gamsu to ka ɗauki ma'anar da zan baka ai allazi nazala bihal qur'an a larabcin da alkur'ani da shi ya sauka aka kalli wannan larabcin aka bibiyi kalmar tabaraka za a ga abin da take nufi annahu tafa'ala an dora ta ne akan tanda ta tafa'ala tabaraka ala wazani tafa'ala yace min albaraka shi ma ya yadda cewa asalinta daga albarka ce kama da zama da ibn jarir jarir kamar yadda ibn jarir tabari a cikin tafsirin sa ya fito karara ya faɗa wa alaihi yace dan haka ni a gani na fa ma'ana tabaraka in aka ce tabaraka alladhi nazzala alquran abinda take nufi ai takasaratil barakatu wal khairatu min qibali lalle alherai da albarkatu sun yawaita waɗanda suke zuwa daga wajen ubangiji wa zalika yastalzimu azmatahu dukka wanda aka ce alherai din da ke zuwa a wajensa sun yawaita to kawo wannan zai sa a ƙara girmama shi kaga maganar zajjal ta fito ke ne wata taqaddusahu kuma wannan zai ƙara sawa dole a tsarkake shi ga biran dukkan abin da bai dace da shi ba domin wani walillahi masalul a'la ko mutum ne kawai yanzu a zo a ce mutum ne kullum sai ya zo ta inda kuke in ya ganku a zaune sai shi to na ga alama wajen nan da kuke ba rumfa sai sa a zo a yi muku rumfa don ku dinga samun inuwa sai zai ce a naga alama akwai zafin rana sai ya dan sa muku irin famfan nan ne ke shan ruwa sai ya zo ya ce naga alama ba ku da fridge din da kuke shan ruwa a majalisar ku kawai sai ce to ya kamata gobe a kawo muku fridge wata ran sai kalle ku ce naga alama kamar kaya ku sai yi da shi sai ce ya kamata a dinko muku sababbin kaya wata ran ya mutu ce naga alama ba a kawo abinci ya kamata a ba ku abinci wata ran sai ce a ah, to ina ganin aljihun ku ba dan canji ya kamata a kawo ku wata ran ce kai ina ganin to a madadin ku dinga zama kan dan dinga ba ku lokaci in koya muku karatu kawai ranar nan sai ka ji wannan mutumin da kullun yake maka haka sai ka ji wani ya za ce kai amma dai ta ganin marwaci irin mana za ka yadda ai duk mutumin da zai yi wannan abun ka san ya fi karfin rowa kuma da zaka ji wani ya zage ki zaka tashi sai iya inda karfin ka ya kare wajen tabbatar da cewa wannan ba irin wanda za a zaga ba to balle kuma Allah da shi ya baka komai shi yayi kama ma'anar da imamu Sheikh Muhammad Al-Amin ke ne ya faɗa Muhammad Al-Amin mu'asir ne na ce mu'asir ba wai ina nufin mun rike shi ba ya rasu shekara ta alif ɗari uku da casa'in ko da bakwai ko da wani abu ne kama da haka shekara arba'in ba kenan ko hamsin da rasuwa to shi ya faɗi wannan magana yake cewa Allah ya fi ƙarfin dukkan abin da bai dace da shi ba saboda cikarsa wajen lalihi da kuma girmansa لأن من يأتي من قبله البركات والخيرات ويذر الأرزاق على الناس هو وحده المتفرج بالعظمة domin duka wanda aka ce shi zai dinga ba ku arziki ya yawaita arzikinku ya dinga tuttuɗo muku abinci da arziki a matsayinku na mutane shi kaɗai to ka san shi kaɗai ne ya cancanta a ce ya an ba shi girma wasu ikhlasul ibadati la kuma shi kaɗai ya cancanta a bauta masa wallazi la ya'tihi min qiblihi barakatun duk wanda ku aka ce ba shi yake maka wannan abun ba baya iya baka albarka wala khairu ba zai taɓa baka wani alkhairi ba wala rizqun wanda yake ba shi da arzikin komai kamar gunki yace kal asnam kamar gumaka wa sa'irul ma'budat da sauran abubuwan da ake bautawa kamar bishiyoyi kamar duwatsu kamar shanu da dabbobi kamar mutane da annabawa da mala'iku da waliyai da wasu duka suke bautawa to duka wa'annan in ka tattara su ba su cancanci a bauta musu ba sai ke cewa sa'irul ma'budat min dunillahi la yasihu an yu'bad ba wanda ya cancanci a bauta masa wa ibadatu kufurun. kuma duk wanda ya bauta wa wani Allah ya kafirta kafircin da mukhallidin fi da jahannam zai dawwamar da mutum a wutar jahannama sai ce fa waqad asha Allah ta'ala ila hadha kuma Allah ma da kansa yayi nuni akan cewa duk wanda yake ba Allah ba idan aka bauta masa to lalle za a shiga wuta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa إنما تعبدون من دون الله أوثانا نعم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا نعم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا فاعبدوه Allah yana إليه ترجعون يسي الله ينشاء إنما تعبدون من دون ku mutane musamman mushrikai abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba fa hautanan gubaka ne da aka kera wa takhluquna ifka sai ku dinga kirkira ƙarya kuna hadawa da gumakan ku sai ai ma wata rana sun taba yin kaza ai kwanaki ma an taba samun an yi kaza da kaza Allah ya ce innal ladina ta'buduna min dunillahi wa annam bara kuce bauta ko ba bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba ba sun ke azarta ku ba su ma ba su da arzikin a hannun hannunsu bare su azarta ku waye ke azarta ku Allah sai ce dan rafafta inda Allahir rizqa ku koma ku nemi arzikin ku a wajen Allah tun da shi yake ba ku arziki kuma sai ku bauta masa wa shukuru da kuma ku gode masa irin godiyar da ake yi da gabbai a aikace a shukur kenan ilahi turja'un domin ko ba komai dai kuna jin tsoron gobe alkiyama za ku koma gare shi in ba ku gode masa kun bauta masa ba ba za ku ji da daɗi ba wannan ayar a wajen Muhammad Amin kamar tana ƙara فسر مكة تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة wanda su kuma Ali din la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura kaga wannan ayar kamar tana gaya maka cewa irin abin da wancan aya take gaya maka duka ɗaya suke koyarwa yace kuma ma muka kalli faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul an'am aya ta goma sha hudu qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين الله يتي كجاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الله أتخذ وليا يزول زنجي mutum daban ko wani abu daban ba Allah ba zan riga a matsayin masoyina ne taimako na wanda zan bauta masa ba zai yiwu ba kuma bayan Allah wanda yake shine fatir samawati wal ard wanda shine ya kagisa halittar sammai da kasai ba dan ya koya a wajen kowa ba wa huwa yut'imu kuma fa Allah shi yake ciyar da ni wala yut'am ne kadai da ɗayan da ba a ciyar da shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslama to ka gaya musu ya rasulullah ni dai an ba ni doka da odar cewa in zama ni ne farkon wanda zai mika wuya zuwa ga Allah kuma Allah ya gaya mu wala nan min mushrikin kaka kuskura ka zama cikin waɗanda suke hada bautar Allah da wani sannan Muhammad al-Amin ya ce sannan kuma abin da ya sa ma muka ƙara faɗar haka cewa Allah shi kaɗai ya cancanci a girmama shi a mutunta shi faɗin Allah a cikin suratul zariyat وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق yake Allah Allah subhanahu wataala ya ce hakika ba su halicci mutum da aljandan komai ba sai don su min bauta su kankan da kansu zuwa gare ni su bi umarnina su kuma hannu ga gurin duka abin da ce su bari wannan shi ne dalilin da ya sa na halicci mutum da aljan ma uridu minhum min rizqin bana bukatar su bani wani abu na lada yanzu duk inda gwamnati ta kai ga gwamnati da karfinta da ikonta da kuma tana bukatar haraji a wajen yan kasa musamman ma gwamnatin Najeriya a yanzu ko kowane lokaci da ko zarar gwamnati ta shirya ta muku aiki to za kuma ta sake matsa muku lamba ita ma tana bukatar kuɗi daga wajen ku za kuma ta zaburar da manoma ku tashi ku yi noma don ku azurta ta saboda in kai arziki kuma kun yi arziki za ka kuma wato ainihin zaburar da masu sana'a hannu kuma su masu tashi su sana'a hannu don gwamnati tana buƙatar tallafi ta ɓangarenta za ta saka jami'an tsaro don su tsare mata iyakokinta domin arzikinta ya ƙaru za ta saka hukumar hukumar sufuri kula da sufuri haka dai gwamnati tana buƙatar arziki a wajen mutane amma shi Allah ya ce ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni kuma ni bana buƙatar minhum su bayin bana buƙatar kuma su ciyar da ni to Allah yana buƙatar wani ciyarwa ne inna Allah huwa razzaq domin Allah shine mai yawan azurtawa zul quwwatil matin kuma Allah shine yake ma'abucin ƙarfi wanda ƙarfinsa babu abin da yake ya tsaya a gabansa al-matin kuma Allah shine wanda yake idan ya tinkara abu ba abin da yake hana shi yinsa to wannan kaga ya tabbatar da cewa dai lallai girma ya tabbata gare shi duk wanda yake da wannan sifar tabaraka ai ta'azama wa kasrat khairatuhu wa barakatuhu li'annahu huwa alladhi yut'im wa la yut'am li'annahu huwa ar-razzaq li'annahu la yuridu rizq لأن غيره هو المستقر الفقير أبدا ما نمشي باب كنا معنى التباركة malam muhammad ali yace kuma ma ga inda Allah yake faɗa a cikin suratul ghafir huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunzilu huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunzilu lakum min as-samaa'i rizqan وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله يقول هو الذي يريكم آياته الله ne fa kullum baya gajiya yake nuna muku alamomi da ayoyin da suke tabbatar muku da cewa shi kadai isa ba wanda ya isa koma bayan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa kuma ya muku jarabawa sannan ya saukar muku da ruwa daga sama akwai wani wanda ba Allah bai ke iya saukar da ruwa daga sama babu kuma anan saboda bajinta ta Allah bai ce wa yunazzilu lakum minas sama'i ma'a ba saboda yanzu an yi wani abu da ake yi an an tashi akwai wani pollination da ake wani artificial pollination da ake yi na ingredient na ruwa tun yanzu bature ya gano cewa solution na ruwa hydrogen ne da oxygen to don haka sai a yi su na artificial sai a in aka yi su sai a ana yin ana arrestin din tiriri in aka yi arrestin ɗinsa lokacin da hydrogen ɗin ta tashi sai a harba masa oxygen sai ya barbara hydrogen ɗin sai a tara shi a sama sai sabar da wani hadari to amma ruwan ba zai ke sauka ba sai a sa kiya sai a harbe shi an harbe shi sai saukar da ruwa kuma ga shi Allah ya ce shi ne ke saukar da ruwa to amma a nan in wata ran Allah ya ce ya ce ya saukar da ruwa wata ran sai ya gaya maka wannan ruwan da shi ake arziki to wancan ruwan da suka saukar duk da cewa ingredient din abubuwan da aka hada din na Allah ne tunda hydrogen din ta Allah ce oxygen din ma ta Allah ce sannan kinetic and mechanical and potential energy din duk da aka yi amfani da shi da intellectuality da komai duk na Allah ne wannan da Allah ya gara ma duk zai iya tsaye da komai a lokacin to mu kaddara ma cewa ba lalle ne su iya fahimta da sauri ba amma shin wannan ruwan zai iya zama arziki ba zai zama arziki ba shi sa nan ce wai nazilu lakum min as-sama'i rizqa kuma shi ke saukar muku da arziki daga sama amma ina wa ma yatazakkaru illa man yunib ba kowa ne zai ji wannan ya wa'azanci ya gane gaskiyar ba sai wanda yake komawa da al'amuransa zuwa ga Allah Allah ya samu a cikin da haka sai Allah ya ce to fad'ullaha mukhlisina lahu ya ku munai ku bauta wa Allah ku roƙe shi ku bauta masa kuna masu tsaftace zuciyar ku dan shi kadai kuke yi walau kare har kafiran ko da arna za su ci ko da wajen cin za su kokarin cutar da ku ku dai ku nufi Allah ku kyala dukkan abin da za a yi muku to wannan ayoyin su ke nuna mana cewa lallai ma'anar tabaraka ai ta'azama musamman kuma kamar yadda na faɗa in ka koma cikin kawani na larabci za a asalin maddar tabaraka din abin da take nuni zuwa gare shi kenan kamar yadda ibn faris Allah ya kansa da rahama a cikin mu'jamu maqayisil lugha da kuma al-imam ibn ibn manzur al-ifriqi a cikin al-arab ibn faris yake cewa cikin maqayisil lugha lafazin ba ra ta yake kalmar ba'un da ra'un da kafun duk duniya in ka kalle su asalin wahidin wa huwa sabatu wato wata jijiya ce ta kalmomi rumbu ne na kalmomi ta hanyar ta an samu kalmomi da yawa amma duk kalmar da ta fito daga wannan gidan za ga tana nuna maka tabbatar wani abu sun mai tafarra furu'an sannan za a ga ma'anoni daban-daban yau ba abu ha ba'ada kowace in ka ɗauke ta za ga tana da ma'anarta in eh, a wannan in ji ibn faris kenan ibn faris sunansa ahmad ibn faris wasu za ga ɗalibai ne sa ta ibn faris amma babu alif da lam ibn faris ibn zakariya al-haziyuni ar-razi abul husayn wanda ya rasu shekara ta 395 shike da littafin mu'jam maqayis al-lugha wanda eh, mu'jam ne mai matakar kyau kwarai da gaske wanda asali zai baka ma'anar kalma zai ɗauko maka jijiyar kalmar ne misali ya ce maka duk inda ka ga jimin da nunu to tana nuna maka ma'anar ta abu daga na su samu aljinnu saboda aka sun suke ba a ganin daga na su samu aljanin dan jariri saboda a ciki yake a koye daga na su samu aljanna gonar da take a lullube da ganye daga na su samu aljunna garkuwar da take kare ka daga yaki daga na su samu aljanan zuciyar da take koya a tsakankanin kiraza daga nan aka samu aljunun hauka wanda yake lullube hankali duk shekara ma kalmomin duniya na wannan kalmar ka ya kawo wasu ilimi a ce yana da shi a daru kutubul ilmiya sun buga shi ne mujalladi biyu akwai kuma na ko ibn jauzi ne ko jauzi sun haɗe shi gaba ɗaya saba'a mai kyau to shi ibn faris ya ce ita asalin kalmar tabaraka din da ya tafi yana ta jero su sai da yazo har kan kalmar tabaraka wanda tunda mun faɗa abin da malaman tafsiri suka faɗa ba sai mun maimaita abin da ibnu farid ya ce ba ibnu manzur al-ifriqi wanda yake da lisan al-arab muhammad ibn uh, ibn uh, mukrim ibn ali abul fadl jamaluddin ibn manzur al-ansari al-ruwaifi'i al-ifriqi wanda ya shekara ta 711 a cikin lisanul arab yake cewa daga kalmar ma daga cikin wato ainihin ƴaƴan wannan kalmar aka samu albarakatu wanda abin da take nufi annama'u wa ziyada والتبريك إن أكت كي ومتن تبريكي كبارك أكي أي كي ومس الدعاء الله يباش البركة يتي دم هكا شيء سامع أتكن تهيا ذاك جمتين ينا سيوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته شيء حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم يتي كما أتكن حديث صلاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم sai hadisin Abu Humayd da saidi cikin inda al-Bukhari da Muslim cewa wa barik ala Muhammadin ai Allah ka yawaita alkhairan manzan Allah annabi Muhammad ai tabbit lahu wa'adin ma a'taitahu Allah ka tabbatar masa ka dawo masa da abin da ka bashi na alkhairai min at-tashrif wal karamati na girmamawa da kuma karama sai ke cewa wa huwa asalin kalmar min barakal ba'ir akan ce barakal ba'iru idza anaka fi mawdi'in falazimahu in dai raƙumi ya durkusa ya zauna a waje bai tashi ba kun ga dama cikin ibnu farid ya ce huwa sabatu shay to in dai raƙumi ya zauna a waje bai tashi ba to shine sai a ce baraka to daga nan ma in dai alherin da Allah ya turo maka ya zauna bai tafi ba to sai a ce baraka albaraka daga nan ne ma har zaman raƙuman a wajen da yawa yasa ake kiransu da sun aka ga raƙuma sun taru sai a musu bak kamar yadda tsarafatu eh, bin al'abd yake cewa wa barkin hujujin kad asarat makafati wajiyaha amshi bi abdin eh, yake cewa amshi bi abdin mujarradi ya ce wa barkin hujudin ga tarin raƙuma nan da suke zaune ba su tafi ba ba su bar wajen ba hujudin ga sunan duka ba sa bacci wa binan laili fata hajjar bihi na fi latallah kada a na wadiya ha ko ha, duka ya zo wanda yake na ha wa'anda suke zabtuwa masu gudu kada a tsarar makafati tsoratar da su da ne lokacin da na shiga amshi bi abubin mujarradi na bude takobi tsirara na cire shi daga kubai kad asarat wato su suka tayar da tsoron waɗannan raƙuman to anan barkin hujudin raƙuman da suke tare da yawa a zaune to da haka in aka ce tabaraka alherai sun taru sun yawa ko su bar wajen an gane ko shine ke cewa kuma akan ce albarku ay al ibn al kathiratu wa minhu qawl mutammim waira dan uwan malik ibn nuwair da yake yaban dan uwan sai yake cewa idza sharikun minhunna qamat wa rajja'at haminan fa abka shajwaha albarka ajma'a yace idza sharikun minhunna qamat idan ɗaya daga cikin tagoyin ta tashi wa rajja'at tai kuka ta ƙara maimaita haminan kukanta fa abka shajwaha albarka ajma'a wannan kukan nata na damuwa da bakin ciki sai ya sanya dukkan raƙuman da suke tare a wajen sai su dinga kuka ga albarka tarin raƙuma ke to ka in ka ce tabaraka alheran ubangiji sun yawaita kuma suna nan ko ɗaya baya tafiya amma bayan ubangiji banda kuma wanda ubangiji ya so ba wanda alheransa suke zama dindin sai dai Allah ya so kamar annabi Muhammad sallallahu da ahalinsa da kullum ake musu addu'a da roƙon Allah ya tabbatar musu da alkhairi lafazin tabaraka Allah ya jujjuya shi a cikin alkur'ani kamar yadda na gabatar ya zo har shida wuri na farko ya zo a cikin suratul a'raf inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahara يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين وانا ولينا فرقوا قرآني سورة الأعراف آية تام سندف دوري نبيه وانا ورن دم كيترن كاوا الله يسي تبارك الذي نزل القرآن بس من ميمة كاوا في كما أكزام دوشن الله يدعى آية تقوما تبارك الذي إن شاء نعم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات الأنهار ويجعل لك قصورا يقوم ورين أكو ورين أكو أكو آه، أتكين دي نفس سورة آية تتكين دي تبارك الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ورين ديار واتو سورة الرحمن فيهن خيرات الحسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام قلنا تبارك الله تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي إن شاء تبارك الذي جعل في السماء إنكم تبارك اسم ربك ديورينا كرسينا شداء shine wato cikin suratul maliki, jalla wa azza barakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala to wannan sune wurare guda shida wanda idan za a tambaye ka a ce akwai wasu kalmomi da suratul furqan ta yi fice da su wanda duk cikin qur'ani babu inda aka same su guda uku a jere sai a cikin ta wata kalma ce sai ba ce tabaraka kai ma ka zama garbi sai kuma inda tabaraka ta zo so biyu amma da ziyada fa wanda ko da zaka je faharsa kana nema in ka sa tabaraka ba za ta kama mai fa tabaraka su kuma a wurare biyu wurin farko a cikin suratul mu'minun wato ina an koma baya ne dan mai bin ma'anar yaji asalin abin da muka faɗa na ma'anonin tabaraka duka yana fitowa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ce wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قدر مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك والله أحسن القالبين فتبارك الله شيوري نكر شيء تكن سورة الغا تكن سورة غافر وسورة المؤمن da ana gaya mata aya ta 64 Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa'a bina'an Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين wannan duk tafsirin da muka yi sai ka bi waɗannan wuraren guda takwas kowace sai ka ɗauko sai ka liƙa ko da mun zo sai mu ce mun riga mun kaddamar da tafsirin a suratu a farkon suratu al-furqan to ƴan uwa kenan yanzu mun fita da ma'anar cewa tabaraka الذي تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا لفظ تبارك هنا نونا الهيران سن يويتا سن تبتا البركة ستا يويتا تا تبتا ya girmama ya isa a girmama shi a tsara masa a jinjina masa ya fi karfin dukkan abin da bai dace da shi ba ya karkata الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا sannan shi lafazin tabaraka din Sheikh Muhammad Al-Amin yake cewa kamar da ke cikin abuwa yace fi'lun ne jamidun la yatasarra wannan fi'ili ne a haka yake ba za ka ce tabaraka ya tabaraku ba kamar da shi fi'ili mudari tabarak fi'ili amri ba a yi masa a yadda ka ganshi a haka yake sannan ba a tsago masa masdari ba a tsago masa ismu fa'il ko wani abu daga cikin ishtiqaqat dan haka fi'ilun ne jamid yace wa huwa mimma yahtassu bihi Allah kuma Allah kaɗai ake sifantawa da shi an rawaito cewa waɗansu ana ce musu tabaraka an danganta tabaraka zuwa ga wasu to wannan dai malamai suka ce shazi ne shi kuma ashab yufka wa la alai kamar yadda irmahu wani irmah sai daga cikin mawaka yake cewa ah, tabarakta la mu'til li shay'in mana'tahu wa laysa lima a'tayta ya rabbi mani'u kaga wannan zuwa ga Allah subhanahu wa Ta'ala kenan wani kuma yake cewa فليست عشيات الحمى بروادع لنا أبدا ما أورق السلم ما أورق السلم النضر ولا أعد ذاك الزمان الذي مضى تباركت الله ما تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر to kasan Allah subhanahu wa ta'ala allazi nazzala al-qur'an kun ga bai sai anzala al-qur'an tare da alqur'an alqur'ani kenan kamar sai akina insha Allah to akwai bambanci tsakanin anzala da nanzala to alhasil dai Allah ya faɗi saukar da alqur'ani da nazzala ya faɗi shi da anzala wurin da ya faɗe shi da anzala a farkon suratul kahfi Allah subhanahu wataala ce alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kaga anzala nan kuma yace ne nazzala ko da nazzala da anzala duk baki ɗayan su babi ne na mazidin bi harfai a wannan alawa ne fa'alala wannan ala wajen fa'ala to amma bambancin shi shine nazzala yana nufin saukarwa a hankali a hankali in a need kamar da suke faɗa sai an saukar da turori aya biyar a cikin sura ɗaya sai a dakata sai kuma a shiga wani abin sai a sake saukarwa a haka a cikin shekara 23 aka saukar da alƙur'anin gaba ɗaya amma asalin anzala yanzu nan aka tattaro shi gaba ɗaya aka sauke shi ubangiji subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin saukar da attaura da saukar da injila attaura da injila da ragowar shafai rana ɗaya ake saukar da su amma alqur'ani kuma rarraba shi aka cikin shekara 23 kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhal ladina amanu الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل كلمة جديدة أن يأمفان لسوكو يا أيها الذين آمنوا يا أبو أن لو كان من ممني آل قال جدد إيمانكم بالله دا الله ورسوله دا من زنسا wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi ku imani da littafin da Allah ya dinga saukar da shi a hankali a hankali har ya cika gaba akan manzon shi shine alqur'ani kin tunda an ce nazzala dan kuma da aka tashi faɗar ragowar da fa sai aka ce wal wannan sai nuna kenan akwai bambanci tsakanin anzala da nazzala dan ka ƙara tabbatarwa ma a cikin suratu ali imran a farkon suratu ali imran ubangiji subhanahu ta'ala ya sake fadar haka yace cewa a farkon suratu ali imran alif lam mim alif lam mim Allah الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل عليك نزل عليك الكتاب بالحق كم كما وأنزل بيسي ونزل التوراة والإنجيل وأن شيء ما لم يشك شيء الإمام ابن كثير الله يسكنت رحمة أسن تفسير القرآن الكريم نا الإمام أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي أبو الفداء البصري الدمشقي وأن يرشي كانت أريبا قيل سبعين لهدو أسن تفسير القرآن كتوى نزل على وزن فعال min takazzuri wa takassur yana nuna an saukar an maimaita saukarwa a hankali aka dinga saukarwa da yawa kuma sai kawo faɗin Allah subhanahu wataala ayar da malam ya karanta masa cikin suratul nisa'i sai yace li annal kutubal mutaqaddima kanat tanzil jumlatan wahida saboda littattafan baya gaba ɗaya suke sauka a lokaci ɗaya wal qur'anu nazala munajjaman mufarraqan al qur'ani kuma ya sauka a hankali a hankali kaɗan kaɗan a rarrabe mufassalan ayatin ba'da ayat an rarraba shi ayoyi sun sauka sai wasu ayoyin masu sauka misali a qadiyar banu kainuka farko abin da aka fara saukarwa a qadiyar banu kainuka da suka rowar alkawari sai aka saukar da faɗin Allah subhanahu wataala wa in ma takafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'in to sai Allah ya gwada manzo Allah tunda dai ga irin iya shege da wulakancin da Yahudawan banu ka suka yi muku to kuma ku yi ku yi ritaya ku yi zain ku nuna cewa kun fasa wannan alkawarin da aka yi wannan treaty ake cewa alliance da aka yi tsakanin musulmai da Yahudawa ko a ce treaty ya fi dacewa na cewa za a zauna lafiya tun da gashi sun warware alkawari kuma ku warware dan Allah baya son ha'inci to sai suka ce in kuna ganin kun samu shawa kun kun kora su a badar ku tare mu ku gani sai Allah saukar da kad kana lakum ayatun fi sai fi'atayn taqata fi'atun tuqatil fi sabilillahi wa ukhra kafira kaga wannan tana suratul anfal wannan kuma tana cikin suratu ali imran to kuma sai aka fito sai manzo Allah ya fito yau musulmai wa'azi kan cewa to kowa ya ji duk wanda ya san akwai alƙawari tsakanin sa da banu kai nuka a ya warware kowa sai ya warware sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ce shi dai nu na hanu nakta an su bana da'ira da Allah ya saukar da ya alladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. هذا هنا سكاني hasab haja ana a haka su ga an saukar da duk kuma fa a lokaci daya a hankali sai a ƙara su suratul anfal a zo a ƙara ta imran sai a zo a ƙara su suratul ma'ida an fahimta ko shine ma'ana munajjaman mufarraqan mufassalan ayatin ba'da ayatin wa ahkaman ba'da ahkam daga wannan hukuncin sai wannan wa suwaran ba'da suwar daga wannan surar sai wannan la zalal kalam ibn kathir rahimahullah wa huwa ashadd wa ablag wannan ya ya fi wato tsanani da kaiwa matuka da kuma iya zance وأشد اعتناء بما بمن أنزل عليه كما أم تلورا دين مود أكتسوه القرآن إلى آخر ما ذكر Allah شاء الله darasi درسينا آيوين gaba bayan mun gama ayoyi uku nan za mu zo mu ci karo da wannan ainihin wato matsala to ƴan uwa wannan shine abin da malamai suka faɗa game da nazzala al-qur'ana tabarakallazi nazzala al-qur'ana ala abdihi liyakuna lil'alami na nabira to ina ganin lokaci ya kure ba zai yi mu karasa ba gashi ba mu gama tahlilin ita kanta aya ta farko ba ah, muna cikin kalmomin ta mun shiga kalmar nazzala za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu kuma sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ubangiji ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd ga wani ɗan uwa ya yi rubutu cewa assalamu alaikum fatan alkhairi da malam Allah ya ƙara wa malam lafiya amin daga ɗan uwan ku ɗalibi ne neman sani adam dan Allah mala ina so a ja hankalin ɗan uwa a ja hankali da ɗan uwa masu kiran sallah saboda yawanci ana samun kuskure a wajen furta wata ne hakan da nake a hakan da nake so a yi ba dan nuna sani ba sai dan Allah yana cewa ku tunatar da na tunatarwa tana amfana da mu ni shi na kawo yadda ake a rubuce da kuma inda ake samun kuskure Allah ya samu shi ya kawo wani ɗaya ne lafazin كما الصحاح وفي الصحاح الله أكبر الله أكبر أشهد بإمكان الشيء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله to a ƙasa sai kawo inda yake kamar yadda na faɗa kuskuren da kan da adda da wata shi ne Allah akbar Allah akbar ashhadu ashhadu ita shi ne sai a mata shari'a to gaskiya kamar yadda ya faɗa haka ne ni ma kuma wannan tunatarwar ta yi Allah ta sa kai kuma ba laifi ba ne ka sani ma ka tunatar da sanin naka saboda ka babu da nuna sani a nan in dai ka sani ba sani ba to me amfanin sanin baka nuna shi ba sai dai ko ba hausa ya kace nuna sani yana nufin a san na iya wanda kuma sha Allah ba haka ba ne to da Allah masu kiran sallah su kula ba ta su ce ashhadu min shahida yashhadu shahidtu ashhadu shine min dauli sai dai shi shine ta da kuma ku tafashi ba ta bashi kuma yawanci suna bajewa a makani wani lokacin a suke za mu kusan akwai ɗan wahala tsakanin da hurufin kalkala su da hurufin kalkala wajen fitar da su za ka ga kana ƙoƙarin matsi kamar kalkala ko ka matsi dama dole abin da ake so ka matsi bakinka kuma ya sake kaiwa zuwa wajen furta su kaman ka da ba da ja da ba da da amma kamar ta fashi irin shinu ba a san ka karta da yawa ka haɗe tsakanin mafartan naka sha tsakanin hanka da kuma gefen harshe hankarka da gefen harshe tare da takurewa harshe lokacin da huhunka ya kuro iska da jiki to idan ka ja ta ka karta ta da yawa ka baje harshen naka watakila a madadin mai ɗauri ta fito da ɗauri sai ta fito da shadda ashhadu ba kyau ka ce ashahadu wasu zaka tuna ashahadu Allah akwai takalluf ma zaka ce ashahadu sannan wasu kuma ashahadu suke cewa ba a yi masa kalkala ashhadu amma wannan dadewar da kuma zizar harafin lokacin fitarsa dole sai an ji shi ba yadda za a yi a hana jinsa amma in kai kuma kafirta kuma hakan kafirta sai mutane suka ji sabanin haka ya zanto kana da lahani insha Allah Allah ba zai kama ka da laifin abin da kai kana tunanin daidai kai ba sai dai in ka zauna da jahilci ne ka dinga yin kuskure to kuma duk da haka makaruhi ne a bar mutumin da yake da lahani a bakin sa ya kiran sallah bayan a masallacin akwai wanda yake ba shi da lahani kuma yana da sauki mai daɗi ku duba abu abun nan wanda ya yi mafarkin kiran sallah Abdullahi bin Zaid ibn Abd Rabbi Allah ya kare da gare shi da ya mafarkin ya zo gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi manzo Allah bai sa shi ladan ba kila mure ta bata kai da ta jira ba sai sai izhab ila bilal gulan abi bakr ka je wajen bilal bawan sai na abubakar da yake yayi an tashi ka koya masa ya zo ya dinga mana kiran sallah fa innahu an damin ka sautan saboda ya fi ka daɗin murya kai yanzu in kai ne sai ka ce a ba za ka yi sai dai a fasa saboda ni na je na gano kai ne kai rubiya manzo Allah kuma bai sa shi ba a taɓa cewa Abdullahi bin Zaid ya yi kiran sallah ba dole ba ne in dai har kana so ka yi lahanin ka ya hana ka yi to ba na ba ba ma cire ran za ka zama cikin wanda Allah zai tasa a zumra ta masu kiran sallah ranar alkiyama to da yawa masu kiran sallah mu galibin su alkhairi musamman muladani da ahli sunna kun ga dai ba biya in tana ɗaya daga cikin ayyukan da kafin ka ga mutum ya je ba dan Allah ba da wahala yawancin su kiran sallah dan Allah dan ce ba a samu ana iya samu amma dai galibi saboda su me a cikin kiran sallah ne in ba ka yi don Allah ya baka lada ba to saboda san a yi don Allah din sai sa wani ya ga ko bai iya ba shi dai shi ne wala akwai inda in ka ji abin sai baka sai ka ji ana kiran sallah in dai ba don dai ana samun lada ba kai ba za ka so ka ci gaba da amma ku duba yanzu a haramai sai an zaɓo kafin ka ci sikirinin na ka zama ladan a haramai wala gwanda ka je ka nemi aiki ana neman da ɗinkin duniya sai ka samu baka samu ladan shekara ne saboda kafin nan sai an an auna muryar ma an gwada ta kuma an gabata kurjewa ba kurji kurji a ciki ba kwarin dare ba za ka kana kira sallah wata ran wani in yi in yi wannan majjar to akalla sai ya huta to yi wani makogaran kamar ya fashe amma kuma sai ya dace sai ya yi da sai ya nemi wani abu ya yi ne ya koma tsaftace masallaci mai shi ma yana da ahimmanci ko ya koma tsawo masallaci turare ko kuma in ba za ka iya ba kana da hali ka ɗau nauyin ladana ka ce to ni ina kai in kiran sallan na amma ba na da sauki amma ina da hali bari in samu waɗanda suka yi education ɗin kan su ladanci bari in kalle su in magidanta ne bari in duba wani abu a rayuwar cikin gidan in ɗauke musu ita misali ka ce to ni ba zan iya ɗaukar nauyin abincin gidan ba ni ma talaka ne amma in dai za a sha koko ko kunu da sukari Allah da sukari na za a kuma sha ba ya kan sati ɗaya ka aika mai da sukari kwano ɗaya wanda zai ba zai gane ya kawo ko kwano kai can tsakaninka da Allah Allah ya sani kana ba shi haka ne don kai musharaka da shi akan ladan ladan ce wataƙila sai ka riga shi ma ranar kiyama ga ladan niyyar kuma ga ladan wani kyakkyawan aiki idan kuma yana da wato yana da halin ka dan yanzu alhamdulillah har kan ladanci ba sai talakawa ba yana da halin ka kila ma ya fi ka hali to ka zo ka dinka taimaka masa a cikin masallacin in ya zo kafin ya zo ka gyara mai sika ka yi komai ka dinga riko masa sika kai a san cikin zuciyarka kana fatan Allah ya haɗa ka ladan da shi amma wani ba ka cire shi daga ladan ba za ku tsora ba ne kuma ga shi iya ba kuma a masallatan kowa ma na hannu namu na ahalin sunna duk ana samun irin wannan to ni a gani na wannan ya yi sadakarwa ne a mahallin kuma ba ma akan ashahadu ba hatta ma Allahu akbar wasu sun ta yi da Allahu akbar Allahu akbar ba haka ake kana ya ha maddan kuma yana hucewa bilal Allahu akbar Allahu akbar ra'u tankin ismin a tafdil akbar wanda sifa ce ta ubangiji kabar ne da mubtada ana haɗe ta da wannan hamza a hamzatul wasl din ta cikin lafzul jalala a ta ce Allahu akbar Allahu akbar ta ce Allahu Allahu sannan wajen hayya ala wani kawai ta ce hayya sala to in ka ce sala kai madda kana nufin konewa ke sanuslihi sabab sayasla na hadi فقال الأهل سكوت إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس آه وأن لعلكم تفضلون لو كنت shine a istila jinsi kenan ko kona shi yasa ba za ka ga cikin baitin murul kai yake kamar su kulaiha بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال فقال استباك الله إنك قابحي ألست تركت المار والناس أحوالي حلفت لها بالله حلفة فاجر لما ننام وما إن من حديث ولا قال باوته يكون جسمي رأيت أي على الصلاة sai shiru to ga a zo wajen konewa a kone a yi dole sai ka yi ajiyar wannan ha'un ta usta hayya ala salah dole sai an ji wannan nishin kuma bai halatta ka ce hayya ala salati kamar yadda wasu suke ba su dan su nuna ta'un sai a wajen su ai balarabe ba haka yake idza lam tastati shay'an fada'ahu idza lam tastati shay'an fada'ahu وجاوزه إلى ما تستطيع إن بقى إيه أمري كقوم أبو سناكية فهذا يقول أن حي على الفلاح وسمزتنا حي على الفلاح الفلاح جنى الفلاح المطلق من الذي لكم فلاح shi kuma wani ce hayya ala alfala sai hau cikin wata alfala yana nufin dokar daji ke nan, arzul fala ƙasar da take irin sahara wanda ba gida gaba ba gida baya almafaru dole sai ka ce fala da hawa bahaushe ya ce ha abin da ke ne da ha karami wai in za a furta shi karami ake furta saboda bahaushe ha ɗaya ce to amma da yanzu sai tara a larabci haɗin, ɗin sun ta biyu ne amma sun ta uku ne ɗaya sun ce mata ha ƙarami mana za ka wata ka ce ha ɗaya kuma ce ha babba to da zarar aka ce hawa ɗaya kuma ce ha sa'i saboda asalin ta ha ƙarami ne amma kamar sun an ɗan ɗauko yi ce a sami a yi ƙasa saboda hikima ta ba in ka kalli adamin ba wajen sunayen harfai za a ga duk abin da ba shi in yana da abu kamar a azuja ba yana da suna azuja sarki alu da sauran su lokacin da tun kafin sarki alu larabci ya shigo amma dai dama tun tun asalin magunci akwai alu to tun da balarabi ya zo da aliku sai ya ce sai sa masa alu kawai ba'un to dama yana da ba sai ce mata ba illa dai kawai idan ta zo ita kadai kamar samir ta sai ce mata babu dan ya gwada maka in ka zo rubutawa ka rubuta ta kamar ta guje yan uwanta ita kadai ta faɗa ma ita ma yana da ta sai bar ta a ta'inta to samu tun da ba shi da ita sai ke sai mata ta to da ba shi da ta ya yi ta ƙoƙarin ya nema masa mafita sai ya kawai sai da ake mata ta to ha'un zimun sai ke sai mata kawai jin amma saboda ta yi kama da hatsarani sai sai mata jin ɗarami saboda yadda ake yin da hatsarani haka za a yi mata dugu a ƙasa khawun kuwa saboda duka abin da yake da tuhu to yana kama da ruwa ya faɗo daga sama yasa duk abin da yake da duhu za a ana ce masa mai ruwa hatsarami mai ruwa shin mai ruwa kau mai ruwa wanda yake duhu a kan kaga ha'un sa'un sai ne jimin ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء sai da dama dal bahaushe cikin yana da wani suna abu da yake cewa dan ai akwai gari ma akan sa dan ko sa sa'adu da tattara su in ji gaggawa eh, to to sai ake ka san wata tarihi ba wai da sunan dal ta dal aka sa wa dan suna ba a dama yana da sunansa akwai bahaushe yana da wasu da daru sun koyar su ce mata da to in ka kula a cikin duka masu kudu ita zarce ba a ce mata ruwa. in ka yau ya ce dannewa to gaubawa ne bai kai yadda ake ba sai dai ce zan dan sai ce zan to amma saboda akwai guda biyu za su zo maka da suke da bambanci tsakanin su da zalɗin bahaushe na ɗaya akwai tsamu da hannu mai ruwa tsamu da hannu dama an kai kamar tsamu da hannun kai haka ba wuce ke rubuta da ko in ka tsamu da hannun ka ita ce tsamu to mai ruwa wata take da ɗigo ita ce zuwa da na wasu suna cewa gani a wasu ƙauyukan za ka je a wasu tsangayoyin ana cewa gani amma sunanta ne ka ne tsamu da hannu mai ruwa akwai zaira ita kuma duk tun da ya sarra to duk abin da yake da jela aka yana ce sai ya hada da ra kamar ni a ni a zai ra saboda duka suna da jela da sun a in ya ce ni a ra ko ma baya ko dama ta ga baya in ya ce maka alu ta bari to alif ne guda biyu suka haɗu kamar ta ba ta ya dan alu ne tabbat ya da adila ga ga ali ga ga ga wannan alu din na jiki na gaban dan ga kuma aliyu na sunan ha sai sai alu ne lam hada baba inda kuna tuno wannan adabin na Abu Abdullah wanda kuma ya kamata malaman Hausa masana farko kaji su yi rubutu akan wannan falsafar sunayen harafai domin a sake raya adabin illa alaka tsakanin adabin larabcin da kuma na hausa Allah ya samu da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh